وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا kuma ka dogara ga Allah shi kaɗai a cikin duk lamuranka Allah ya isa ya zama mai ba da cikakkiyar kulawa ga duk wanda ya dogara gare shi cikin bayinsa.